السميع الأليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا أسوتنا وقدوتنا ومعلمنا وقائد ركبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم أشرين قوتهم جماد الآخرة hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam dubu daya da dari hudu da talatin da shida kuma goma ga watan hudu miladiya dubu biyu da goma sha biyar Allah a cikin wasu ya haɗa mu domin ci gaba da darasinmu a cikin wannan littafi na hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam umdatul ahkam min kalami khairil anam na babban malami al'allamatul jama'ili al-maqdisi alhambali rahimahullah ta'ala idan ba a manta ba mun shiga kitabul buyu'i sannan hadisai guda biyu da malam ya bude kara ba kitabin da shi da su hadisin abdullahi bin umar da kuma hadisin hakimu na hizamin dukkaninsu suna bayani akan khiyarul majlis kuma mun yi bayani akan me malamai suke nufi da khiyarul majlis ɗaya daga cikin anwa'ul khiyarat da ake da su a mu'amala ta cinikayya za mu tashi babu ma yunha anhu min al-buyu'i babu ma yunha anhu min al-buyu'i aka hana min al-buyu'i na cinikayya nau'ukan cinikayyan da basu halasta ba ina ji in ba a manta ba a karatunmu na baya mun faɗi cewa ciniki yana zama abin hanawa haramun idan ya faɗa ɗaya daga cikin sabubba guda uku sababi na farko shine arriba idan ya kasance ciniki akwai riba a ciki to wannan cinikin ya zama haram riba kala biyu ce akwai riban nasi'ati akwai riban fadl riban nasi'a ana samun ta ne a bashi bashin abubuwa guda shida abu na farko shine az-zahab zinari abu na biyu alfidda azurfa gabaki dayansu guda biyu su ne ake ce musu al'ayin kuɗi kuɗi al'ayin zahab zinariya alfidda kuma azurfa mutum ya ce wane karanta min naira dubu ashirin bayan wata ɗaya zan biya ka shi wanda zai rantan sai ya ce to bayan wata ɗaya idan za ka biya zai zama za ka biya ni dubu ashirin da biyu wannan dubu biyun da ta ƙara a sama ita ce riban nasi'a an nasi'a na nufin ƙari da kuma jinkiri mun gane ai to wannan nau'i ne na mu'amala wadda yake haram saboda mai an samu ruba a ciki hakanan wani ya ce ma wani wane ka bani ciyar alkama biyar bashi shi kuma sai ce to idan ka tashi za ka biya ni za ka biya ni tiya shida ko tiya bakwai to waɗannan tiyoyi biyun ko tiya ɗayan da suka ƙaru a sama to shi na ke ce masa riban nasi'a haramun wannan kuma ita ce ribar jahiliya irin ribar da ake yi a jahiliya ce akwai mutanen da a kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam da wannan suke ci da wannan suka ginu suke arziki ko suke samun dukiya riban nasihati aikinsu shine ba da rance idan suka tashi ba da rance in ka tashi biyan in mutum ya tashi biyan su sai ya biya su da ɗoriya wannan nau'in ciniki ne na haram in mun zo babu riba akwai shi a gaba za mu yi bayani sosai insha Allah ta'ala a game da ita riba riba ta bi ita ce ribal fadli ita kuma ana samun ta ne a canji a cikin dai waɗannan abubuwan guda shida mun buga misali da abu uku zinariya azurfa da alkama ribal fadl ita ce ribar sarf ribar canji sai wani ya ce ma wani gashi sallah ta zo shi ce yana da bukatar a canza masa 'yan ashirin ashirin na dubu ɗaya shi nan idan ya tashi bashi tun da sababbi ne shi ya miƙa dubu ɗaya ƙulalliya mai waɗannan mutanen guda uku ko ba mutum uku ba ne a jiki biyu ne to na manta <laughs> guda biyu ne ko su biyu to sai ya ce idan ya tashi ba shi canjin sai ya ɗibi wasu 'yan ashirin ashirin ɗin ashirin ashirin guda nawa za su ba da an canza dubu da hmm? hamsin ko to sai ya ce idan ya tashi zai ba shi arba'in da biyar guda arba'in da biyar kaga ya cire nawa kenan dubu ɗaya ya cire ɗari ɗaya ko guda biyar sun ne ya yi ɗari ɗaya ko to shi eh? a'a ai ba ka'ida ba ce ni ban san yadda suke yi ba ina buga misali ne na karantarwa <laughs> sai ce haka to wannan abin da aka ciran nan to shi na ke ce masa riban fadli haramun wannan mu'amalar ta zama haram saboda an samu sababi na arriba mun gane sababi na biyu shine algar algarar shine rashin tabbas rannan na dan yi bayani akan algarar din malamai suna cewa kowane ciniki akwai mukhatara a ciki amma mukhataran nan kala biyu ce akwai al-mukhataratul khafiyya akwai al-mukhataratul jaliyya mukhatara shine abin da ake tsammanin zai iya faruwa na rashin sa'a ko na asara to idan ya kasance wannan mukhatara ta kasance khafiyya ce to ciniki halatta amma idan ta zama jaliya karar ga ta nan ana gani to wannan haramun kamar misalin da ake bugawa a ce cinikin biri a sama dama can ba wanda yake ka biri amma bahaushe na buga misali da shi ko su ce cinikin kifi a ruwa to wannan nau'in na ciniki haramun ne in an samu akwai algarar a cikin ciniki to wannan cinikin haramun ne shari'ar musulunci ba za ta tabbatar da shi ba sababi na uku shine alkhida ko at-tajrir shine yaudara ya kasance ɗaya daga cikin masu mu'amalar ko mai siya ko mai siyarwa burinsa shine kwashe kafar ɗaya ta yadda zai yaudare shi ya masa makirci idan aka samu wannan shi ma ciniki ya zama ɓatacce wannan cinikin ya zama haramu waɗannan su ne asbab guda uku da suke jawo ciniki ya zama haram in ya zama an sama a ciki to ciniki ya zama haram mun gane ba halas ba sannan akwai wasu sabubba da suke jawowa ciniki ya zama haram kamar misali ya kasance asali dama abin siyarwan haramun ne kamar misalin cinikin giya kaga haramun ne sai da giya annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsine ma abubuwa goma saboda giya daga ciki akwai mai siya daga ciki akwai mai saidawa dukkanin su la'anannun Allah daga cikin abin da ke sa ciniki ya zama haramun akwai lokacin yinsa idan aka kulla ciniki ba da nida'i ce juma'ati asani bayan kiran sallah na biyu wanda liman yake hawa mimbari liman ya hau mimbari a kira sallah to idan aka tsaye da ciniki a wannan ciniki haramun mun gane wannan can asbab guda uku su yanayin mu'amalar cinikin ne suke sa cinikin ya zama haram su ne muka ce riba rashin tabbas sannan kuma yaudara sai kuma na hudu shi kuma ba yana da alaka da mu'amalar ba ne a'a yana da alaka da abin da aka yi mu'amalar da shi ne shi ne kasance a da abin da shari'ar musulunci ba ta yadda a da ba to wannan cinikin haramun sai kuma na biyar shi kuma ne lokacin da aka yi shi idan aka yi ciniki a irin wannan lokacin na juma'a to shari'ar musulunci ba ta yadda da wannan cinikin ba ciniki ne wanda yake haramun bataci mun gane to bari mu shiga cikin hadisai mu ji hadisan da mala ya kama da waɗanda za su dace da waɗannan sabubba ما ليش عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابدة وهي طرف الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه ونهى عن الملامسة والملامسة لمس الرجل الثوب لا ينظر إليه وأن حديث أن samo shi daga sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam shine abu sa'id al-khudri al sayyidina abu sa'id al-khudri yana ɗaya daga cikin masu yawan riwaya a cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam sunansa sa'ad ibn malik ibn sinan radiyallahu ta'ala anhu al-khudri mun karanta hadisansa da yawa a cikin wannan littafi shi ya rawaito wannan hadisin daga ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam yace annan nabi sallallahu alaihi wasallam naha anil munabada manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya hana almunabaza ya hana cinikin jifa cinikin jifa malamai sun ce nau'i ne na cinikin jahiliya ake yi daga cikin sa an faɗi ma'ana ɗaya a nan akwai ma'anar da ba a kawo ta ba a nan ma'ana ta biyu kafin mu karanta ta cikin littafin ita ce sai mutum ya zo ya rufe idan shi idan ya rufe idan za sai ya ɗau dutse dama an jera ya diddika a shago sai zo sai jefa idan shirfe shi kuma mai saidawa na tsaye na kallo idan ya jefa haka fab da dutse to duk tufar da dutsen ya taba to ya waje ba siya ita ya zo siya ba ita siya ba irin ta yake so ba irin ta zike so ba yana da bukatar ta ba da bukatar ta tun da dai wannan jifa to ta kama shi ciniki ya kama shi dole sai ya siya kuma zai siya a yadda mai saidawa ya ga dama wannan ma'ana ta farko kenan ta bai ulmuna baza annabzu kenan annabzu shine jifa lan biza bil ara'i wa huwa mazmum bil'ara'i, فنبذناه بالأراء وهو سقي نبذناه مكي جيفا دش معناه تفكو كينا تبيع المنابذة nau'i ne na ciniki da ake yi a jahiliya in bamu manta ba mun san dai jahiliya jahiliya dandalin shirme kenan da batsala in kana neman lokaci na shirme da abubuwan da ake aikatawa na asha to in ka samu lokacin da ake ce masa jahiliya sai ka shafa addu'a ka tashi ka samu abin da kake nema to a nan sai aka ce wahiyar tsarhu rajuli saubahu bil bai'i shine mutum ya jefa tufafinsa bil bai'i dan ya siya abu ilar rajuli zuwa ga wani mutum qabla an yuqallibahu tun kafin ya juya abin da yake son ya siya yana shigowa kasuwa sai jefa masa tufafi idan ya shigo idan bai yi kau dabara ba ya karkace ya faɗi ya bari wannan tufafin suka hau jikinsa to ya wajiba duk abin da ya shigo shagon na siya shi ko me wannan mutum yake sai da siya ko ya yi niya ko bai niya misali a kasuwa wani zubin kakan zo wucewa ta shago irin yadda inyamurai suke yi sai sun kamo mutum to yana kamo shi sai ya jefa mashi riga a jiki to in dai bai karkace ba ya faɗi to ya waje ba sai ya tsaya ya ciniki a shago shi ma nau'i ne na jahiliya wannan fassarar wahiyar tsaku الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه malamai sun yi sabani shin fassarar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce ko ku fassarar sahabi ne sayyiduna Abu Sa'id al-Khudri domin a akwai riwayar da ta zo yace wa za'ama wa za'ama a cikin hadisin aka ce wa za'ama yariya أن المنابذة هي طرف الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه sannan akwai maganar da wasu malamai suka yi suka ce riwa maganar ibn uyayna ce al-imamu sufyan ibn uyayna yana ɗaya daga cikin waɗanda suka ruwaito wannan hadisi shi al-imamu sufyan ibn uyayna ɗaya daga cikin tabi'u tabi'ina ne amma dai malamai suka ce qauli rajihi magana ce ta sayyidina abu sayyid al-khudri magana ce ta sayyiduna abu sayyid al-khudri domin shine ayyace na hannabiyu صلى الله عليه وسلم عن المنابذة النبي صلى الله عليه وسلم يا هنا شنكين جيفا ko cinikin murge mun gane to haramun ne wannan cinikin a cikin sababban da muka ambata guda uku da algarar da alkhida da arriba wani sababi ne ya dace da wannan hadisi mun gwada ku hmm? garar hmm? ku yi bayani kaga bai yi niyyar siya ba bai yi niyyar siya ba sannan bai san me a ciki ba kawai daga zuwarsa in ko ba mu manta ba mun yi tarifin ciniki ko mun ce al-mubadala ala sabili tagadi mubadalatul mali bil mali amma ne ala sabili tagadi ka ba da dukiya a baka wata dukiya kayan da ka je kake son ka siya dukiya ne sannan kuma kudin da za ka je ka kai a baka waɗannan kayan su ma me su ma dukiya ne amma sai aka ce ne ala sabili ka yadda shi ma ya yadda radiyal mushtari wa radiyal ba'i'u mai siya ya yadda akan zai siya sannan shi ko mai saidawa ya yadda akan zai saida to amma nan ai kun ga matsa masa aka yi abinda bai niyya ba aka sa masa dole sai yayi kila ma wucewa ya zo ya ta shagwa shi bai niyya ya tsaya ba kawai sai aka yi rashin sa'a dan ba za a ce an yi sa'a ba sai kawai ya zo ya dama yana da wata katuwar riga kawai sai ya jefo masa shi kuma bai da sanannen ciki kawai sai dai ya ga riga a kansa to a abin da jahiliya suka tabbatar ma kansu wajibi ne su yashi da shagon nan ya siyayya ko ba shi ne su ya ɗauka kun ga wannan nau'i ne na rashin tabbas da kuma rashin yadda au yanzu a ilahi ko kafin ma ya duba ya kalli mutumin da ya zo siyayya wajen shi ko kafin ya kalli kayan da ake saidawa kawai shi dai kawai ya ji an watsa mishi an jefa mishi riga a jiki ko an jefa mishi wando a jiki ko an jefa mishi wani mayafi kuma shi bai samu damar kaucewa ba tufafin su faɗi to dole wannan cinikin wannan ciniki ne na haram shari'ar musulunci ba ta yadda da shi ba shi ne ake ce masa bai'ul munabada wa naha anil mulamata sannan manzo Allah sallallahu alaihi ya yi hani game da cinikin shafe domin na shafi mulera kawai wal mulamasatu lamsu rajuli thawba la yanzuru ilayhi shi kuma abin da suke ce ma bai'ul mulamasa shine mutum ya sai tufafi ba tare da ya kalli tufafin ba zai zo kawai sai ya rufe idan shi wancan da dutse zai jefa ko kuma a jefa mishi kaya shi kuma wannan shago zai shigo idan ya shigo kawai shi kenan sai ya rufe idansa kawai ya zama irin malam na bakin kogi da yara suke yi din nan mai komin daya na wannan a'a to shi wannan ma ba tambayar kawai da zai shigo shago ne sai ya rufe idan shi idan ya rufe idan shi kawai sai ya je ya taɓa kaya duk kayan da ya taɓa to waje balbai kawai cinikin ya zama tilas sai yayi shine mai mulamata mun gane wasu malamai wai sun sun yi amfani da wannan hadisin suka yi kiyasi amma kuma yan uwansu malamai sun mayar musu da martani suka ce wannan hadisin za a yi kiyasin sa za a yi kiyasin cewa kenan la yajuzu mubaya'atu al'ama ciniki da makahu bata haɗe halasta ba suka ce bai halasta makahu ya je siyayya ba to wannan maganar malamai sun musu raddi sun ce sunansa qiyasu ma al-fariq Yakin ne da bai dace ba domin makaho yana da basirar da zai iya gane abubuwa taɓawa yake yana iya ganewa daga ya halatta idan makaho yana da basira yana gane abubuwa ya halatta a ciniki da shi mun gane to wannan hadisin yana mana bayani akan waɗannan nau'ukan cinikin guda biyu dukkanin haramun ne ba su halasta ba ko ulmuna ulmunabaza da ma'anoninsa da muka ambata guda biyu ko kuma ulmuna ulmunamaza da wannan ma'anar tasu da muka ambata yanzu dukkanin nau'ukan cinikayya ne da ake yin su a jahiliya musulunci ya zo ya haramta su da ka bai halasta wani musulmi kuma ya rika yin su to wani zai iya tambaya musamman a shaguna a ƙasar nan ba a cika yin irin haka ba amma wanda ya taɓa zuwa ƙasar saudi arabia zai san zai ga wani irin ciniki da suke yi in ka zo shago sai su ce komai riyal goma komai riyal goma duk abin da ke cikin shagon ko me ka taɓa riyal goma zaka su sun har sun iya hausa kaga balarabe ya zo bakin shago yana yana waka yana komai riyal goma komai riyal goma wanda suka taba zuwa sun gan su kila to me hukuncin wannan cinikin ka shiga irin wannan shagon kuma an ce komai riyal goma an tambayi a shek muhammad ibn salih al-usaimin rahimahullah ta'ala kun ga wannan wata matsala ce ai sabuwa ko sai irin waɗannan malaman za su iya bada fatawa da aka tambaye shi sai ba da fatawa cewa ba haramun bane halas ne me dalili dalili shine ai shi ka shiga shagwa da ka da basirarka da ganewarka ka shiga shagwa kuma aka faɗa maka aka ce komai ka gani a shagon riyal goma ne kuma sai ka zaɓi abin da kake so kaga akwai yaddarka sannan kuma ka san ba za a cutar da kai ba idan abu bai maka ba za ka tafi amma shi ko wannan kawai fa ka zo wucewa a shago sai a watsu maka kaya ko kuma sai ka ɗau dutse kawai ka jefa duk abin da ya faɗa dole sai ka siya duk abin da dutse ya ya faɗa kansa to sai ka siya kaga bai kama da wannan ba mun gane duk da na taba shiga wani shago <laughs> aka ce komai riyal goma sai na ga wata riga mai kyau wannan riga ina jin za ta kai riyal ɗari da hamsin sai kawai na je na ɗauko ta na zo na ce gashi da ce ya ban da wannan na ce to kace ko mai riyal goma kuma gashi gashi nan kawo ware wata riga kace ban da ita <laughs> ya aka yi haka ni ce ban da ita wai ban ga ba a rubuta ba a makala mata kuɗin ba sai to ya kace komai riyal goma har waka kake yi a bakin shago to ya halasta dai irin wannan nau'i ne na kasuwanci na wayan jawo kastomomi wato abokanan cinik abokanan kasuwanci ko abokanan cinikayya ya halatta mutum ya irin wannan kuma kai ya halatta ka shiga shagon kuma kai siyayya bai shiga cikin nau'in cinikin da ake ce masa bai ulmuna ko kuma bai ulmula ba mun gane وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا ركبانا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا تناجسوا تناجشوا ولا يبيع حاضر لباد ولا تسر الإبلاء والغنم ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاء من تمر وفي لفظ وهو بالخيار ثلاثا wannan hadisin an samo shi daga sahabin annabi sallallahu alaihi wasallama ahfazu sahabati wanda yafi kowa yawan hadda hadisai a cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sayyiduna abu hurairah radiyallahu ta'ala anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi lalle ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce la talaqaw rukbana kan ku je ku tara masu kawo kaya mahaya a bakin gari wannan hadisin ya ɗauki gaba ga kowace gaba ta fi ce kowace gaba daga cin gaba hadisin nan akwai fi a ciki la talaqaw rukbana kar ku je ku tara mahaya masu kawo kaya a bakin gari abinda suke yi a jahiliya kuma har yau ana yin irinsa shine 'yan ƙauye sun taho da kayan su birni su shigo kasuwa su saida sai a ce akwai wasu mutane su ne dillalan kasuwa ko kuma su 'yan na kama ne sai su je can bakin kasuwa sai su karɓa kayan idan suka karɓa kayan sai su taho cikin kasuwa su za su yanka ma kayan farashi ba a kan yadda mai kaya yake son ya da kayansa ba to manzo sama ya hana wannan cinikin haramun ne idan mutum ya taho da kayansa kasuwa zai saida ka kyale shi ya zo ya shigo kasuwa sai dai idan ya kasance daga gidansa za ka je ka karɓo kayan ka zo ka zama masa dillali dillanci a musulunci ya halatta me dillanci shi ne ka karɓo kayan wani domin kai ka siyar masa in ka siyar masa ka koma wajen shi ya biya ka hanyar farko kenan ta dillanci ka siyar masa ya baka kwaduku in ya ya gama siyarwa ya koma sai ka biya shi bayan dama kun yi jinga cewa idan ya siyar da kayan nan naira kaza za ka shi. wannan musulunci ya yi da shi nau'i na biyu shine ya anshi kayan sai ya ce to duka kayan nan kowanne na baka shi akan farashin dubu ɗaiɗai kai kuma ya rage naka ka je kasuwa ka saida da abin da kaga zaka dora to shine naka amma ni dai kowanne ka kawo min dubu daya in yi a kasuwa sai kyau kowanne sai zai siyar da dubu ɗaya da ɗari biyu ko dubu ɗaya da ɗari ɗaiɗai wannan ɗari biyun ko ɗari ɗaiɗai ɗin nashi ne halas ɗinsa ya ci babu wata shubuha a ciki wannan dillanci ne da musulunci ya yarda da shi amma mutum ya zo kasuwa bakin kasuwa 'yan ƙauye sun zo da kayan su raguna ko sun zo da kayan miya da sauran kayayyakin da ake zuwa da su a saida a kasuwa sai wasu su je su kwace su rike musu sai su shi kasuwa su ce su yadda suke so za su saida musulunci bai yadda da wannan ba akwai hadisi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace da'un nasa Allah ba'dahum bi ba'd tsana mutane Allah ya azurta su tsakanin junansu ba sai ka shiga tsakanin su ka sha makance tsakaninsu ba ka cutar da shi ɗan kasuwa wanda ya zo da kaya saboda da ƙauye ya zo ka kwashe masa ƙafa sannan ko mutum ya shiga cikin kasuwa ya kwashe ma masu ciniki ko kuma waɗanda zai je ƙila ya rarraba mawa a matsayin eh, masu shaguna su kuma su saida to musulunci bai yadda da wannan ba idan mutum ya zo da kayan shi kasuwa a bashi ya saida kayansa mun gane shi ne ake ce masa talakkin rukban bai halarta ba a musulunci na farko kenan gaba ta biyu wala yabi ba'dukum ala bai'i ba'd kada sashin ku yayi ciniki akan cinikin sashi me ake nufi da bai ba'd ala ba'd bai'ul ba'd ala bai'i wani yana ciniki shikenan ce wannan abin naira dubu biyar shi kenan yana siya yana siya an ce a'a ba za a siyar ba a haka ba ka ƙara wani abu ce to na ƙara naira ɗari zan siya dubu biyar da ɗari ɗaya a ko ni ban samo shi haka ba da Allah ka ka dai ƙara wani abu ya ce to na kai na ƙara ɗari biyu ya zama da ɗari uku zan siya mai kayan nan ya haka yana dan tunani ya sai da ribar da ya sama tana ta mushi ko bata mushi ba yana dan tunani ya kai sakon kwakwalwarsa domin ya gama tattaunawa da kwakwalwarsa da zuciyarsa sannan sai ya ce ya sai sai shi kuma wani kawai sai ya zo sai ya ce na siya dubu shida kaga ya kara dari bakwai akan abin da wancan ya bada to in wannan cinikin haramun ne shi yasa al Malik a cikin al ya yace wa zalika idza tarakana wa taqaraba fassarar da ake nufi da wala yabi ba'dukum ala bai'i ba'd ana nufin idan mai ciniki da mai saidawa da mai siya da mai saidawa sun kusa su haɗe sun kawo tsakiya gab suke su haɗe shi kenan sai wani kawai shi kuma ɗan ɓata kasuwa sai ya zo shi kuma kawai sai ya ce ai ya ƙara wannan bai halasta ba amma idan babu alamar haka an ba da dama ne kowa ya zo ya ba da abin da yake ganin zai iya saidawa zai iya siya to wannan mutum bai da ba babai ulba'adu ala bai'i bane domin an ba da dama kuma ba a ga alamar cewa saura kira a tema da wancan ba mun gane wannan ita ce gaba ta biyu wannan cinikin shi ma haramun wala tanajashu sannan kakwai cinikin annajishu ne annajishu annajishu shine azziyada ƙari me ake nufi da shi shi kuma abinda malamai suke ce mishi annajishu shine tarwidu sil'a min ghairi iradati shara'iha wani na gefe yan kamasho kenan shi yana gefe kawai aikin shi zaune yake can gefe da ya ga wani ya zo zai yi siyayya a shago sai ya taso nawa wannan abin sai a ce dubu goma shi kuma kawai sai ya taho da sauri a wannan abu ya za a ce dubu goma ka siyar min shi mana dubu biyar a haba wani irin ciniki ne wannan shi ba ka gani ne kokari rabi fa na fara ba bi fa can kawai sai wancan ya taso yana tasowa sai ya zo sai ya shigo shi ma kamar ya shigo yace da Allah malam kana da abu kaza bayan ya ga an so mu da wancan a saman tebur an dora mai a saman tebur gashi a gaban shi ido yana ta jujjuya shi da Allah akwai abu kaza in wannan abin dai sai ce ya akwai shi ce a miko min da Allah nawa ce dubu goma ne ai kai wannan abu haka mai kyau ai ha a Legas na nemi wannan abun ban same shi ba na ba da sako gana ba a samo min shi ba ai na ka samu wannan abu kai shekaran jiya jiyan nan na aika kwatano akwai wani aboki na babban dan kasuwa ne a kasuwar kwatano na buga mishi waya ya ce ai ba a samun wannan abun gabaki ɗaya ma yanzu dubu goma ka ai wannan abu koyi a yana yi ne don ya ziga wannan mai siyan na gaskiya ya siya shi kuma idan aka gama ciniki shi kenan sai a zo shi kuma sai a bashi nashi akwai tsarin da suke yi har akan bashi kuɗin da zai zo ya nuna ya siya wannan abu mai shago zai bashi kaya zai bashi kuɗi idan ya bashi kuɗi shi kenan sai ya zo ya siya wannan abun sai bayan tafiyar wannan kila to nan ya ji an zazzaga gashi daga zuwa an ce babu a Legas babu a Ghana har a kwatana ma babu to shi ko idan bai sai wannan abu cikin wannan lokaci ba ya rasa shi to a ina zai same shi babu a Ghana babu a Legas babu a a kwatano ina ma ya ce hadda Dubai shi nan sai ya ɗauka kila su gangaro ya kawo kila a siyar masa a dubu tara shi tun da ya kaga kai sabon kwastoma ne shi sa to ka dubu tara kawai shi kenan a wuce wajen shi kenan sai ya ɗau dubu tara ya bada shi kuma wancan ya gaba ya ɗan laɗe da an gama ciniki an ya ga an lala dubu tara an biya shi kenan sai ya dawo shi kenan to a bani nawa akwai ma wanda ake tarawa sai za a tashi kasuwa ai an sai da guda kaza ne sannan to sai a haɗa masa gabaki ɗaya shi ma sai a bashi balance ɗin shi bai'un najshi ke shi yasa renin wayau ne renin wayo ne kana ciniki wani ya zo ya sama baki ya mai da kai wawa akwai waɗanda su ba kuma wannan suke ba zuwa suke ƙarara ba niyya siya suke ba amma abin da za a ce ga shi nan kaza kaza kaza abu ne mai kyau ai wannan kaza kaza kaza to in ka je kasuwa ka ga irin waɗannan annajashin, in ka tarar da me haka sai ka ce da Allah ya kyale ka su kyale ka sai kana magana da mai saidawa ne ya za a yi sa baki a ciki so da ka taimake shi in kai haka ka gwale shi taimakonsa kai domin ka hana shi aikata haram wannan aikin da yake na haramun mun fahimta ai to wannan gaba ta uku kenan sannan wala ya bi hadirul libadi sannan kada dan binniya siyar ma da ɗan ƙauye kaya me ake nufi da haka sayyidina abdullahi ibn abbas ta'ala anhu ya fassara a wani hadisi yace ai la yakunu lahu kai ya zama masa dillahi dan ƙauye ya kawo kayan shi kai kuma dan binni sai ka karɓi waɗannan kayan ka je ka masa dillahi ka masa wawan ka nawa kamar yadda kai ma in ka je wajen shi zai maka wawan ka nawa wawan ka nawa ai a gona ake yin wannan eh. taki buhu ɗaya zai isa sai ce ai buhu biyar zai zai yi in sun koma shi da abokin shi suna gan yau wanka nama wai mutum nawa ya yaudara to kada ɗan birni ya zama ma ɗan ƙauye dillali a ƙyale shi ya sai da kayan shi ya zo da shanin shi ƙyale shi ya sai da kayansa haka ce za ka zama masa dillaji malamai suka ce hikimar da ta sa manzon Allah sallallahu alaihi ya hana wannan saboda abin da ake tsammani na yaudara da kuma cuta da kila dan binni zai iya ma dan kauye to shine mu a nan kuma irin kasashen namu sai a ce wala yabi badil liha dire kada dan kauye zama ma dan binni dillali a kauye can hmm. su ma suna da irin yaudararsu da suke ta yi ta gona a gona kai ba ka da wayo a nan shi kenan sai su kwashe maka kafa wannan ita ce gaba ta hudu sannan gaba ta biyar ta hadisin wala sirru al-ibla wal ganama kada ku yi tasriya kada ku tara nono a tasriya shine tara nono a hansa. abin da suke yi shine idan za a tafi da taguwa taguwa ce ta riga ta zama guzuma ko saniya ce ta zama guzuma ko tinkiya ce ta zama guzuma ko akuya ta zama guzuma ta daina haihuwa Shi shikenan sai a tara kasari aka tara kasari ruwan da ake wanke sirfaffan sirfaffan gero ko sirfaffan dawa ko sirfaffan masara shi kenan sai a bata sai ta sha ko da ba katari ba akwai abubuwan da suke haɗawa su ba su kamar yanzu wani eh, ma'aikacin gona yake min bayani ya ce akan yi sai a mata allura sai a ma wannan saniyar allura kai idan ka zo siya sai ka ga hantsar ta cike take in ka zo ma ka taba hantsar haka kana dan matsawa haka sai ka ga nono na tsiyayowa sai ka ji yana cewa shi mai shaidawan a bayan labai ai a wannan saniyar da kake gani sai ya nuna wani ɗacan ɗan ƙaramin ɗa ce ga ta ci ga can wannan ba mu daɗe ma da raba ta da shi ba da ƙarfin iya muka raba ta da shi ba mu daɗe da haihuwa ba dudu watan shi biyu kenan muka raba ta da shi saboda saboda saboda abin da muke so in za mu sai da ita wanda zai siye ta ta da nono ashe ne yaudara ne nona shi to shine tasriyatul ibni wal ghan suna yin shi a jahiliya da ka je gidanka ka ce a tatsa nuna, shi ke na ka ce a kawo a tatsa mutum yana ce ma matar shi ai wannan saniyar da kike ganin ta ai me ita ya faɗa min ya ce a rana sai ta baka lita ashirin na nono shi ke nan shi ki tatse sun zai yanzu mun samu nan dawa an samu komai abubuwa ma sai mai wani asusu na musamman shi na ana tatsa nono shi kenan ashe shi kenan kasiri ne ya taru a hantsa shi kenan daga nan kuma ba nono dama karsana ce abin guzuma ce ba karsana ba to shine sai manzo mai ce wa a ha duk wanda ya sai irin wannan shanin ko raƙuman ko tumakan da aka musu tasriya wato aka tara nonan su a hantsa to fa bi khairin nazarain yana da zabi biyu fa bi khairin nazarain yana da zaɓi guda biyu wanda duk fi masa kyau shari'a ta bashi dama me zabin farko ba da an ya halu ha bayan ya tatsa nonan to kana da zaɓi biyu wannan shine ake ce masa khiyaru tadlis kun san a satin da ya wuce mun yi magana kan shi na faɗin mana khiyaru al-majlis akwai khiyaru shart to wannan kuma shine ake ce masa khiyaru tadlisi ko kuma khiyaru al ka sai abu tsakaninka da Allah ka ta abu mai kyau ne ba kuma ku yi ba ku yi khiyaru ba amma daga baya sai ta bayyana cewa tabbas an cuci mutum ga cuta nan ta balo balo kamar wannan tasriya din to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mutum yana da zaɓi biyu bayan ya riga ya tatsa nonon ya tabbata cewa nono ne ya tafi nono ne ne wadara ne in radiyaha amsakaha idan mutum ya ga yana ya yadda da wannan saniyar ko wannan taguwar ko wannan tinkiyar ko wannan akuya ya ga yana da wani abu da zai iya kila dama matar shi ta kusan haihuwa ya ga bari ya bari ya yi aƙiƙa da ita ko kuma a'a dama layya ta kusan zuwa sai ya ce bari ya bari kawai yanka a matsayin layya mun gane ai to yana da daman haka in mutum ya riƙe shi ya yi daidai wa in sakhitaha idan ko ya fusata ya ji haushin wannan akuyar ko wannan tinkiyar ko wannan saniyar ko wannan taguwar raddaha to sai ya mayar ma da wanda ya siya a wajensa ya mayar masa ya ce to gashi ga abin da ya bayyana a gare ni wannan taguwa taka ni dama tsakanina da Allah ina son mai haihuwa ce mai ba da nono domin ina da abin da nono matata ma cikin take shi yasa to ya za a iya rike ta ba nono sai ya mayar da ita wasa'an min tamrin sannan kuma sai ya maida ya ba da sa'i daya na dabino sa'i daya shine muddin nabi hudu a makofin me a makofin wannan nonon da aka tatsa mun gane wannan shine ake ce masa khiyaru tadlis duk lokacin da ka ce wani abu a tsammanin ka ka ce abu mai kyau ne daga baya sai ta bayyana a gare ka cewa wannan abun ba mai kyau bane to kana da waɗannan zaɓuɓɓukan guda biyu zaɓi na farko in kaga za ka iya juyar da shi ke amfani da shi ta wata fuskar to sai ka riƙe kayanka ka kyale shi da shi ka kyale shi da wanda ya siya ka shi da nufinsa idan ko ba haka ba to ka mayar masa ka ce mayar maka da kuɗinka idan ka riga ka yi amfani da wannan abin to sai a kimanta iyaka amfanin da kai da shi mun gane shi a kimanta iyaka amfanin da kai da shi sai ka biya a nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce nonon nan da aka tatsa to a mai da sa'i ɗaya na dabino shine muddin nabi guda hudu to ba ma a waɗannan ba a dukkan abubuwa da mutum ya samu aibi ko ya samu an yaudare shi to yana da dama waɗannan zaɓuɓɓukan guda biyu ko ya riƙe ya haƙura ko kuma ya mayar in ya san ya ci gajiyar wannan abin to sai ya kimanta abin da yake gani shine daidai sai ya bada kamar misali yanzu mutum ya sai mota haya zai yi da ita da ya sai motar nan haya zai yi da ita bayan ya hauta na kwana biyu sai kai ta bayyana a gare shi ai motar nan ba ta da kyau tana da wata matsala babba da ba zai iya rike ta ba ko kuma zai rike ta amma cikin damuwa eh? ya zama eh, abin nan eh, kwanan gida yi ne gareji ya za ta zawo gida ta kwana amma kuma safiya na yi wajen makaniki za a tafi to shi ma yana da zaɓi in ya ga yana da wani yanayin da zai iya yi da ko ya sai da ita ko kila ya fat ɗinta to yana da damar wannan idan kuma ba haka ba to ya mayar ma wanda ya siya da ita a wajensa ya mayar masa sai ya kimanta kwana biyun nan kila aiki yayi da ita to sai ya kimanta sai ce to rike tan da nayi na kwana biyu ko kwana uku ga naira kaza ko kuma a cire a cikin kuɗi na ka dawo min da naira kaza mun gane duk ku dubi waɗannan kyawawan tsarurruka da musulunci ya tsara mana tsarurruka ne na ba cuta ba cutarwa kakka cuci kowa sannan ka a cuce ka wannan ita ce mu'amalar musulunci la darara wa la dirara la ba cuta kai kakka haifar da cuta wa la dirar sannan kada dukkan ku ku cuci juna dirar fi'al kayi mishi shi ma ya maka ko wancan ya ma wancan wancan ya ma wancan an rarrama ma juna hmm? babu wannan a musulunci kowa musulunci na kare shi wa fi lafzin a wani lafazin aka ce huwa bil khiyari talatan yana da zaɓi na kwanaki uku wannan sa saniyar da ya siye ta to yana da zaɓin ya rike ta na kwana uku bayan ya gwada kwana uku ya ga nono ya ƙare ba kuma nono a tatsa a tatsa a tatsa kai ma sai kawai hantsa ta koma kamar takalmi har ji kenan nono ya tafiye shi inda yake to kwana uku ne aka ba mutum zaɓi sai ya wuce kwana uku in ya wuce kwana uku yana nuna ya yadda da haka kenan mun gane kun ga wannan wannan lafazin ya kara mana fikihu fikihun da ya kara mana shine kwana uku aka ba mutum salasan din nan ai salasata ayyamin mutum yana da kwanaki uku ne ya riƙe wannan saniyar ya gwada ta ya gani nonon nan na nan ko kobe nan idan ya yi kwanaki uku ya ga nono ya tafi ba nono ba alaman nono to shi ke nena da zaɓi biyu zaɓin farko in ya ga dama ya riƙe wannan saniyar ila ya yanka ta ko kuma ya san yadda zai yi da ita shi ya riƙe ta ya haƙura ya ɗau asara ko kuma na biyu zaɓi na biyu shine ya maida ta sakamakon wannan nonon da ya tattatsa nono ya ƙare to sai ya maida sa'i ɗaya wato muddin guda hudu na dabino shi ke mun fahimta ai so daga wannan hadisin ya faɗan mana nau'ukan cinikayya waɗanda ba su halasta ba musulunci ya tsara mana waɗannan mu'amalolin ne domin jin daɗinmu domin jin daɗinmu da kuma zaman lafiyarmu duk lokacin da muka zauna muke neman mu zauna lafiya cikin abin da ke kawo mu al'umma tsaro da zaman lafiya shine bin Allah Sheikhul islam taimiyya ce daga cin abin da ke rikirkita rayuwa al'umma shine gina rayuwa ba akan shari'a Allah ba duk lokacin da mutane ba Allah suke bi ba a mu'amalolinsu to sai su rika ganin matsaloli matsaloli da yawa sai sun ta afkuwa muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu ya ba mu ikon gyara mu'amalan mu tsakanin mu da shi sannan kuma ya ba mu ikon gyara mu'amalolin da suke tsakanin mu Allah madaukakin sarki ya tsare mu daga cutar juna Allah madaukakin sarki ya mana gamdakatar minti biyu kafin in ba da dama a yi tambayoyi gobe za a yi zaɓe an yi ana ta mana nasihohi abubuwan da suka gudana a wancan karan duk Allah kada mu maimaita su kan mu cutar da junan mu mazaɓu da aka tsatsara ga sunan a yi cikin kwanciyar hankali muna kallo yadda wasu waɗanda ba musulmai ba suke zaɓe ana nuno su a talabijin cikin tsari tsakanin wajen da mutum zai je ya jefa ƙuri'arsa da layin da aka yi sai kaga akwai kusan tsawon nan wajen da zuwa ƙarshen masallacin nan haka za ka ga mutum cikin natsuwa ya je an bashi ballot paper ya tafi ya je ya dangwala a cikin sirri ba wanda ya ga me ya zaɓa ya je ya jefa ya jefa a cikin akwati amma mu sai a biya gitse ka rasa me dalili a cikin bushe an faɗa mun cewa akwai tsare-tsare da aka yi a nan mazaɓar tamu to muna fata eh, duk Allah mu wannan tsare-tsare amfanin nukan mu ne sannan kuma zaben gwamna yana da mahimmanci sosai idan mutane suka yi asarar gwamna to ko suna da shugaban kasa a sama ba zai musu wani amfani ba amfanin da zai musu kaɗan ne mu kalli waɗannan wasu jihohi da suke kusa da mu duk da lalacewar wannan shugaban na shugaban kasa da zai tafi wannan jonathan akwai jihohin da alkhairan da suka samu ba kanana ba ne saboda sun samu jaruman gwamnoni kaga wannan tasirin gwamna kenan a jiha domin gwamna a jiha su shine shugaban kasarsa, yana da cikakken iko cikakken iko an ce cikakken iko na hausa kowa ya san abin da ake nufi ba ana nufin aƙida ba ne domin ba mai cikakken iko sai Allah amma an ce cikakken iko a istilahin bahaushe yana da damar ya naɗa yana da damar ya cin yana da damar ya zartar yana da bajet ɗinsa na jiharsa shi ne yake ɗaukan jan biro ko bulu ko kore ko ma wani kala ya soke ko ya tabbatar Ka ga zaben gwamna yana da mahimmanci, sau da ka yi da'a mu natsu mu fita cikin natsuwa kuma mu ci gaba da addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar mana da alhairi amma tabbas kada mai sakaci wasu suna ganin tun da an yi zaben shugaban kasa kenan an gama to gaskiya ba a gama ba ba a gama ba akwai zaben gwamna kuma yana da tasiri yana da mahimmanci saboda mai iyakan bakin kokarinmu kuma duk lokacin da mutum zai yi zaɓe dama ya sani an faɗi zaɓe amana ne zaɓe amana ne Allah zai tambaye ka akan abin da kai saboda ka mu fito kada mata a faɗa musu su fito su yi zaɓen nan yana da tasiri yana da muhimmanci in ka kalli jihohi ga su kaga yanzu misali kano jihar kano a ƙarƙashin jonathan gwamnati yake amma ba aikin da ya ya shiga kowane fage na rayuwa a matsayinsa yadda yake ba ƙaramin aiki ya yi ba kowane fage na rayuwa a jihar kano an shiga in ka je garin ka tambaya mutane ga nan ma kana kallo ba wai waɗannan titunan ba ba tituna ba da abin nan da ya yi aka je ka gani mutanen da ake magana an tura su kasashen waje sun je sun yi karatu ba Allah kaɗai san yawansu to yi irin waɗannan abubuwan su muke bukata irin wannan jihar tamu ta Kaduna har da kuma aikin gari. aikin gyaran titi yana cin abubuwan da ake so a gari tuntun malamai sun yi bayani akan imaratul ardi kuma Allah ta'ala ya faɗa cikin manufofin da yake ba da shugabanci a kansu akwai wannan ce kun fiha malaman tafsiri suka ce talaba minkum imarataha Allah ya zaɓe Allah ya zaɓe ku a matsayin ƴan adam ya ba ku shugabanci ya ba ku rayuwa domin ku raya ƙasarsa ku gina gari to yana ciki sannan kuma da gina ɗan adam ilimi na da buƙatar ilimi ya inganta muna buƙatar lafiya ta inganta a jihar mu ta Kaduna muna da buƙatar abu buƙatun mu suna da yawa kuma wannan jihar ba ƙaramar jiha ba ce zuciya ce ta Najeriya zuciya ce ta Najeriya saboda haka wannan zaben yana da muhimmanci mu yi kokari mu iyaka abin da zamu yi cikin natsuwa takaddaka ita ce da katin ka shine abin da aka ce kai ba ruwanka da wani ba ruwanka da wani ka zo da katinka a tantance ka bayan an tantance ka a baka ballot paper takardar zaɓe ka zaɓi wanda kake ganin shine kake ganin wanda zai kai ka inda ya cancanta ya kai ka inda zai tsare maka ka ya kuma yi aiki ya gyara shi yake bukata kuma shugabanci ba wasa bane shugabanci yana da siffofi duk shugaba an sha mana bayani kan shugabanci ana buƙatar shugaba ya zama ƙawi ya zama mai ƙarfi ya zama yana da ilimi ya zama yana da faɗa aji ya zama yana da mashawarta waɗanda za su ba shi shawara ta gani amma ya zama mai kaifin tunani mai hangen nesa mai hango ma al'ummarsa me za a yi nan gaba Me tsari yonan nan sufofi ne na shugaba da ake bukata saboda bai kamata mai sakaci ba Allah kuma ya taimake mu Allah ya tabbatar mana da alkhairi wannan a takaice ce ba Sun ga lokaci ya ƙure ɗaya biyu sai waye a nan to uku kun kai da yawa magani dai mu je Hmm. Hmm. Hmm. ululu tumatirin ya fito ya bara to manzo Allah sama ya hana teda duka yin waɗannan abubuwan har sai sun hatta yabdu wa salahuha har za mu karanta hadisin a gaba har sai idan sun fito sun yi fure bayan sun yi fure sun fitar da 'ya'ya kuma sun yi alamar nuna domin kada ja'ifa ta zo ta fada musu ba su nuna ba shikenan ja'ifa ta fada musu in yi alamar nuna ya fara canza kalar da ke nuna ya nuna ko ya fara nuna to ya halasta mutum ya saida amma in bai yi alamar ya bara ba to bai halatta a ce da ai mun yi baka zo satin da ya wuce ba <laughs> wai na magana akan notice mun yi maganar notice sosai wajen mala abdullahi mai kata zai baka alaikun salam dangane da cikin

to ai anan ba ma ɗan ƙauye ba me hukuncin irin wannan cinikin da baki ɗaya wani bai da kaya sai ya ce ma wani ya jira shi zai je ya an so a wani shago akwai malaman da suke ganin wannan bai umalaita inda kai cinikin abin da baka da shi wasu kuma suka ce a'a ai ce masa kai bari ka je ka an so ba ka an shi kuɗin shi bane ba ka siyar masa bane wani zubin ai kakan je ka yakan je ya dawo ma ya ce gaskiya bai samu ba kakan ce bai samu ba sai dai ka yi haƙuri ko kuma ka je ka dawo nan gaba ko kuma ka duba waje kaza to ba bai umarni da daka ba ne wannan ciniki ne da ya halasta ya halasta mutum bai da kaya ya je an so a wani waje ya siyar ma da wani kuma har ya ɗora abin da zai ɗora a nan abin da ake magana kai ai shi ɗan ƙauyen ne zai zo da kayan shi ɗan ƙauye ne zai zo da kayan shi sai wani ya ansa ya ce bari ya je ya siyar mishi zauna ni zan je in siyar maka shi ne ai wala ya be hadirul libadi amma ba ana nufin ɗan ƙauyen ya zo siya ba ka fahimta a'a shi ɗan ƙauyen ne ya zo da kayansa to shi ne aka ce binni ya zama masa dillali ya bashi sai da kayan shi da kanshi domin gudun abin da ake amani na ɗan birni zai iya kwashe kafar ba ƙauye ya kawo kayan shi ya ce gashi to je ka siyar naira dubu dubu shi ce ne kwashe kafarsa ya je ce gaskiya ya je siyar dubu biyu da ɗari biyar sannan ya kawo masa ya ce gaskiya an ka an ƙi na yi na yi da mutane duk kasuwannin sun ƙi siya ɗari tara tara na siyar musu to daga ga kuɗin ka naira ɗari tara tara na siyar to wannan shi yasa shari'a musulunci ce wala ya be hazirul libadi sai sai na ibn abbas da kansa sai ya fassara a riwayar da shi ya ruwaito sai ce ai la yakunu lahu simsaran kai ya zama masa dillali as-simsaru wal baddal ko ad-dillal ko ad-dallal

yanzu dai jama'a suna yi ai shi yasa muka ce wasu nau'ukan cinikayyan duk gayi nan ana yi amma shari'a ba ta yadda da su ba shi ne abin da muke magana a kai ana yi amma shari'a ta yadda da su shari'a ba ta yadda da su ba kane shi ya sai da kayan shi da kanshi in akwai kasuwar da ake da eh, kasuwar da ake sai da raguna ba shi ya zo da kayan shi ya sai da shi ya san yadda ya kiwonsa sa nawa ya biya kuɗin mota daga garin su dale shi sai dai ka tara a wajensa in kana sai so ka yi ka zama masa dillali sai ka zama masa ka tara kai ma kuma sai ka je ka sai da naka a'a akwai wannan da suka riga ka na'am karin kuɗi na'am amma ban gane ƙarin kuɗi ba to satin da ya wuce mun yi magana kan wannan amma dai mu je mu ji naka ne ba mutum da ya kuɗi inda komai kasuwa hmm. satin da ya wuce mun yi wannan magana ba ka nan ah? an yi ko ba a yi ba a irin shi ne kai ma ka manta ana magana kan mutumin da yake sai da kaya sai suka tashi ko ba shi bane wannan ba ya ba shi a ya siya sai ya ce zai zo ya ansa nan gaba ko ba irin shi kake nufi ba to yanzu ka fito da matsala misali sai zo wajen mai sai da kaya ce gashi wannan littafin Da kudin shi amma ya aje masa akwai lokacin da zai zo ya ansa zai zo ya ansa nan da kwana biyar sai ka suka tashi ya riga ya bada kuɗi ko duka ko ba duka ba ya riga ya bada kuɗi a ya riga an kulla ko ka sun tashi ka riga ka siyar masa wannan kayan a matsayin ajiya ya ban maka ya yadda da kai ne ya bakka a matsayin mu'tamali sai dai in za ka yanke shi kudin ajiya ita kuma ajiya kyauta ake yin ta wani irin kama su cewa sai dama da ka'ida ai duk kayan da suke da expiry date ko kuma abuwa ne da ake ce musu perishable ko abubuwan da suke lalacewa ai kai ka san lokacin da za ka kinta ta masa ne zo ya ansa kayansa idan ya bari suka lalacewa asara ta kama

wai a komi ana da ba da ko ba ta kudin dabbar da su karba ta ai kwamishin na ne shi akwai akwai akwai ka'ida irin wannan akwai ka'ida ta mutum ya sa ya sa ka aiki duk lokacin da ka ba da kaya ka ce wani ya je ya siya ai shi ne muka faɗa muka ce dillali yana da kai da za ka ba wani ya maka dillanci fuska biyu ko ka bashi ka ce gashi ya je gashi naira dubu dubu ne ya je ya sa nashi duk abin da ya sa nashi ko kuma kai abu kaza gashi ya je ya siyar in ya siyar to za ka bashi kaza yana da kaso kaza a ciki duka waɗannan bin sun halasta an gane to amma wannan shi nashi ne ya yi, an yi ciniki da shi shi ya saida kuma nashi ne kayan to kuma mai wata la'ada waje me yasa bai hada ba cika duka gabaki ɗaya ci ribarsa ai mun faɗa a satin da ya wuce muka ce shi dai manzo Allah ta sama yayi addu'a ga dan kasuwan da yake mai saukin hali manzo sun ya ce rahimallahu abd tajiran samhan idza ba'a samhan idza ishtara Allah ya ji kan dan kasuwan da mai saukin hali ne shi idan ya zo siya zai siyo da sauki sannan idan kuna surutu idan ya tashi sedawa in ya tashi sedawa shi ma kuma zai siyar da sauki sai muka ce amma ba laifi ba ne yanzu ka je ka siyo abu ɗari biyar shi ce nan kai kuma ka zo ka siyar dubu ɗaya da ɗari biyar ka ci riba dubu ɗaya baka saba ma Allah ba iyaka dai baka yi tausayi ba mun gane to kaga sai ya dunkula ga baki dai a ciki ya ce to wannan ragon nashi dubu biyar ne ba ragon dubu biyar ai ya ce dubu ashirin ko dubu ashirin da biyar ko dubu talatin in ka siya shi ke nawa ya siyo kai dai baka sani ba ba aikin shi bane kuma dole sai ya faɗa maka nawa ya siyo ba hakkin ka bane ya faɗa maka ko nawa ya siyo sai dai bai ulmurabaha za ku bai ulmurabaha sai ya ce to na siyo kaza to dora min abin da zaka dora min mun gane to shine wannan da tilasta da jifa sun ka tsaya ba ku yi jahiliya ne a wani kuma ya tsaya a ƙasashen larabawa ne to wannan ai kuma zai iya yiwuwa ko ina ana yi ai fi kulli baladin zaidu haka balarabe ya ce to kowane gari akwai akwai zaidu hmm? daga zai iya yiwuwa mutane suna nan suna yin kayansu ba abin da ka ji shari'a ta bayani kansa an same shi kuma zai iya yiwuwa har yanzu ana yi ɗabi'u ne yanzu misali riba da ake ci ba ta hanyar ba ga nan a banki ba mutane suna ka ɗubgar kayan su riba ga ayi riba akwai ta a jahiliyya ta keɓanta da wani gari ne to ga ta nan za a bankuna waɗannan conventional bank ɗin bankunan namu na turawa da ake da su ai duk riba suke ci riba suke ci kuma riba suke ba mutane kasuwancinsu akan riba suke yi iyaka kawai mutane na mu'amala da su ne a babi na zarura ba yadda ka iya ko gwamnati ta tura ka ko ma'aikatarka ta tura ka kuma ba a da wasu makwafinsu shi yasa duk lokacin da aka samar da bankunan musulunci wanda za su zo su kwatanta daidai gwargwado to musulmi zai da kuma uzurin da zai je kai kudinsa bankin turawa ko bankin yahudawa in dai aka samar da bankin musulunci ya wadatu a gari to baka da hujjar da kuma zaka je ka aje kuɗi a waɗannan bankunan na turawa duk yanzu muna cin babu barura ne a cikin lalura ce. amma ranar da aka samar da tsari na musulunci na bankuna to shi ke shi yasa su ja'iz din nan kamata a ce an karfafe su an taimake su kuma ya haƙuri da irin matsalolin da suke fuskanta dama ba lokaci ɗaya abu zai gyaru ba akwai mutanen da suna tsammani in sun kai kuɗin su ja'iz to ɗari bisa ɗari komai za a yi ne na musulunci a'a ai ba a kai ga haka ba jinjiri ne jinjiri ne ba shi ya girma ana bukatar haka so da haka duk wannan cinikayya ne ana faɗa mana hukuncin su a ina ake yin su a ina ne ba a yin su kai dai kakkai kaga eh. yanzu aka zo ana magana cewa ana zina an ka ba za ka zo ka tambaya ka ce shin ana yi ne a jahiliya ko ko a wani gari ake yi ko ko ya keɓanci kaza ne a'a kai dai an ce maka zina haramun ci shi ke so daga an ce maka kuma ga yadda ake yin ta haka yi kaga shi kenan suwa suke yi yi ba su yi kai kakka yi na ba wani sauki in an kira sallah in kira sallar juma'a a daina ciniki ya ka kila tambayar da zaka mun kuma an sha yin ta ita ce to yanzu wani kiran sallan wani masallaci za a aiki da shi ga masallatai nan sun yawa kowa ya kafa nashi ko ba ka bane akwai masu karfe kaza akwai masu karfe kaza akwai masu karfe kaza wannan ka ni ba zan iya baka amsa ba sai dai idan an samu gwamnati da za ta iya tsaye da mutane in ka tafi kasashen larabawa da suke addinin musulunci daidai gwagwado duk wannan matsalar ba su da ita in aka ce maka ka'aba a maka masallacin ka'aba sun kira sallah to shi kenan kowane dan kasuwa shi kenan sai kulla shagon shi yan hizba na yawo yan hizba ba su yawo shi ya sani zai kulla shagon shi tafi ba za su yi maka ba ko cinikin nawa za ka masa sai an gama sallar juma'a amma mu da ake yi kowa ya kafa nashi shi kenan masallatai ga su nan ba su da iyaka sai ƙara kafa su ake yi kila kowane layi nan gaba zai sun yi masallacin su ba mu fatan haka amma dai haka ake ta komawa ga yi nan so da kan yi a inda nake ba da fatawa shine mutum ya aiki da masallacin da zai ji in masallacin da za ka yi sallah ka sannan za ka je suka kira sallah to haruma alaikal bai ya haramta kai ciniki a wannan lokacin tun da yaushe za ka yi ta yaushe ne baka san yadda can masallacin karfe nawa za a yi ba can eh, unguwannin da yanzu ba su da masallatai da yawa ai tunan jikun ne kawai Allah kuma ya tsara tabbatar da haɗin kanmu haka da ba alkhairi ba ne waɗannan kafa-kafan masallacin da ake yi kowa ya ja gefe guda ya kafa nashi babu alkhairi a ciki ƙara raba kan al'umma ake kuma rigingimu suke jawowa wanda suke zuwa su je su sallah ban ce ba daidai suke yi ba wasu sai su je su sallah da wuri zai ga mutum ya taso ah, daga samar wani ya zo daga shika wai zai je a yi sallah sha biyu shi ke na ayi a gama kafin kuma ya koma shi da uku ya koma ka uku tayi ka ga wace riba ka sama tsakani da Allah kuma wannan na nuna maka yadda mutane suka gaji da addinin nan kamar sun gaji da addinin, kawai su dai a yi a gama kawai a yi tafi yasa juma'a ma mutane ba za su zo ba sai gab da liman zai gama hudu ba sai ka ga mutane suna zuwa in sun zo wasu su tsaya a can wasu su tsaya a can su dai kawai dai a zo dai a ce sun halarci juma'a shi ce ina hudu ba hudu ba take da tasiri saƙon musulunci fa na sati-sati ne ake so lokaci sun gane so da ka wannan ciniki haramun na e eh, irin na saudiya <laughs> a ah, ai babu wani ba ba khiyana ba ai tunda zai ce maka ga waɗanda ya sa kai dai ya gayyato ka ya ce ka zo shagon sa kai siyayya kuma kai kana da damar da zaka zaɓa wanda zaka zaɓa yanzu misali a rigunan da za a ce diriyal goma ne sai ka tarar da su su ma kala kala ne sai wanda ta maka zaka zaɓa in ba ta maka ba shi ke sannan kuma waccan da aka taba ya ce a ban da ita to kaga <laughs> shi nan ya mata hajji <laughs> kaga ta hata kulli qa'idatin amma takhsisun sun ce wai kowace ka'ida ga mamiya general rule to akwai exception sau daga kila wannan ka'ida yi amfani da ita to duk komai za amma ban da wancan <laughs> mun gane saboda malamai ne sun ce irin wannan nau'in cinikin ya halasta ba haramun bane Allah subhanahu wata'ala ya taimake mu Allah ya tabbatar da alkhairi a cikin ƙasar mu ya ba mu zaman lafiya shugabannin mu Allah subhanahu wata'ala ya taimake su Allah madaukakin sarki ya musu jagoranci Allah madaukakin sarki ya ba su mashawarta na gari waɗanda za su shiryatar da su zuwa ga alkhairi Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon yi musu biyayya Allah madaukakin sarki ya ba su ikon yi mana adalci Allah ya sanya san a cikin zukatanmu Allah ya sanya san mu a cikin zukatansu Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon yi musu addu'a Allah madaukakin sarki su kuma ya taimake su ya sa musu tausayin mu Allah madaukakin sarki ya sanya su zama sanadiyya alkhairi a ƙasa abubuwan da aka bata aka lalata aka ruguza Allah madaukakin sarki ya zama sanadiyar su ne za su zama sanadiyar gyara da ginawa da kuma tabbatar da alkhairi a cikin ƙasa kullum muna ƙara tunatar da mu samun shugaba na gari mai amana mai gaskiya tsayayye a cikin al'umma wallahi ni'ima ce idan Allah yana son al'umma sai ya bata shugaba na kirki mai adalci ne wanda zai yi aiki wanda zai gina ƙasa ya raya ƙasa wanda ba zai sace dukiya al'umma ba in ko Allah yana son jarraba al'umma ya ɗora mata wata fitina to sai ya bata da shugabanni mugaye kullum cikin kunci kuke su ma cikin kunci suke in sun zo wucewa wi wi wi wi da gudu a mota shi kenan ba ku ba su sannan ba za ku ɗaga wani abin arziki ku ce gashi sun yi a ƙasa ba kuma fitina ce duk wanda Allah ta'ala ya ba shi shugabanci akan yi abu ko da ba dan Allah zai yi ba ya yi mana dan ya nemi suna to amma sai ka rasa wai ina suke kai kwakwalansu yanzu ga nan muna da mataimakin shugaban kasa ga nan wannan mataimakin mutum kamar mujiya ni ban taba ganin mutumin da ake kin shi kamar mutumin nan ba akwai ne ya jawo mishi wannan babu wani alkhairi da za ka ɗaga ka ce gashi mutum ya yi suna amfani irin wannan rayuwa dama Allah ya baka amma ka ki amfani da damar da Allah ya baka akwai damuwa a ciki ina ganin mutumin da ya samu dama ta shugabanci ko ba dan Allah ba ya yi mana dan neman suna in ya yi dan neman suna ba ka shiga zuciyar shi ka gani ba to balle idan ya dan Allah duk in ka in ka in ka gina ilimi duk wanda ya shiga makaranta ya wannan karatun ya zama wani abu to kana yanzu duk wanda ya zama wani abu sadda na da lada duk wanda ya zama wani abu a ABU yayi ABU yayi ya zama wani abu ya sami ilimi a ABU ilimin nan mai amfani to to Ahmadu Bello yana kabarinsa ana bashi kamasho da lada sannan ga suna da mutum ya yi kowa yanzu yana son a danganta shi zuwa ga haka to amma me yake hana su su ba za su yi abin da ya cancanta su yi ba Allah ara ma mutum dama amma ya tsaya ya ta shirme ko wasu su hana shi ya yi kana da hankalinka wani ya hana ka kai aikin alkhairi in ka zama shugaban mutane to habbabanka ya zama a ƙarƙashin ka yake idan an taso magana shugabanci to babanka ma a ƙarƙashin ka yake in an koma kuma magana shi haife ka biyayya da ladabi to sai a je gida a yi masa ladabi da biyayya a kyautata masa amma magana shugabancin al'umma to babanka ma a ƙarƙashin ka yake to daga ba zai ɗora ka akan abin da ba daidai ba ka bi shi malaminka in ka zama shugaba to malamin kama a ƙarƙashin ka yake in an zo harka ta malanta sai ka je ka girmama shi ka je zauransa sai ka girmama shi ka je ka buɗe littafi a gama karatu amma ba zai ɗora ka akan abin da ba daidai ba kai masa biyayya kuma duk shugabanni waɗanda suke jagorori masu neman makansu arziki da alkhairi to idan wani nasu ya zama shugaba sai dai su ba su shawara amma ba sa cewa da su za a yi mulkin yanzu ƙasar qatar sarkinsu da ransa da lafiyarsa da hankalinsa kawai ya ce ya gaji da lafiyarsa da komai ya fi shugabannin ƙasashen larabawa da yawa lafiya amma ya ce kawai ya gaji ya ɗauko ɗanshi ya bashi yanzu zan shige ba za ka taɓa jin an faɗi baban ba ko taro ake ba za ka ga baban ba to me fa wannan daɗi sannan wannan wannan sarkin katar din nan shi wanda ya sauka din ya ba dan shi yana ɗaya daga cikin shugabannin ƙasashen larabawa da ake yaban su wanda suka gina ƙasa a cikin ɗan ƙaramin lokaci cikin ɗan ƙaramin lokaci ya mai da ƙasar wani irin yanayi ƙasa ta ginu ta rayu karamar ƙasa ce amma suna da arzikin man fetur suna tattalin arziki na man fetur ka je ka ga yadda aka yi ma ƙasa suna ɗaya daga cikin ƙasa yanzu kusan a gold country guda shida nan biladul khadij al-arabi saudi arabia kuwait dubai sultanatu amman united arab emirates da ni ɗaya da ita qatar to da ka ce saudi arabia sai ka sa a faɗa a ji ku kalla sosai ku gani da ka ce saudi arabia sai ka sa shi yasa hatta wannan yakin da saudiya arabia take yi da yan shi'ar yanan ofiyun to qatar tana ɗaya daga cikin masu ba da gudunmuwa mai yawa a game da rikicin masar da ƙasashen larabawa suka kafi gida biyu ko dai ka goyi bayan saudiya ne ko ka goyi bayan qatar qatar na goyon bayan yan ikhwan waɗanda aka rusa su murshi ita kuma saudi arabia tana goyon bayan su sisi da suka juyin mulki to haka aka koma saboda ƙarfinta amma sarkin nan ya ga kawai bari ya koma gefe aka masa tambaya to lafiya haka ya ce tsakanin shi da Allah wannan lokaci ne da ya ga ya cancanta ya huta ya ce abin da ya ma mutanen ƙasar katar ya isa kuma addu'a da suke masa da godiyar da suke masa ta ishe sun ishe shi yana fatan yanzu kawai abin da yake bukata ya cika da ya cika lafiya ya cika da kalma shahada amma yanzu ɗansa ya zama shine shugaba ya tattara ya ban masa kaji abin da ake bukata kenan shi ke jawo mutunci shi ke jawo sunan mutum ya tabbata a rika sa maka albarka ana ana shi maka albarka abinda nake fata ke Allah ka ganar da shugabannin mu su dau irin waɗannan nukan masu kyau fatan su ya zama shine ya zafi su gina ƙasa ya zafi su rike amana ya zaya a ce wane ya rike waje kaza ko kuma shine ya gwamna ko shine ya kwamishina ko ya minista ko ya rike wata kwamishin amma gashi ya tafi ga alkhairai tsandama da yayi da wajen nan ya mutu murus kai ne ka zama shugaba ka zo ka gyara wajen nan ba abin da ake bukata kenan ba abin da ya kamata shugabanninmu a ce hankalinsu ya kai gare shi kenan tunaninsu ya canza Allah ya samu ganin irin waɗannan alkhaira Allah ya tabbatar mana da alkhairi wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in